sa muna alama inda mun ka abin nan jibi sai mu dora mu ci gaba jawaban da nika son in shine mu taimaka ma wannan kasa da addu'a kun ji dai bayin Allah da an ka kashe ƴan uwanmu na musulmi a aƙidan mu duk musulmi in abu ya shahe shi ya shahe musulmi dan uwa ne ko da suna da wata fahimta wadda ta saba ma tamu to mu muna yin muna magana ga duk matsalar da ta shahi wanda yake musulmi ne ko ina yake wannan abin da an kai suna ne zalunci kun ga an tawo da sunan mi da sunan cewa kuskure na an kai tsakanin ku da Allah so nawa aka kuskure so guda aka kuskure Ɗai ɗaya ɗaya karo goma sha uku sojojin Najeriya suna cewa sun yi kure sun kashe mutane kuma babu abin da an kai duk sanda gwamnatin Najeriya ta ce za ta sa kwamiti kwamitin sai ya zama na shanshayi missa saboda mu mafi yawan manyan arewa ba su damu da rayukan yan uwansu ba ina sarakunan mu ina yan siyasa mu tsakani da Allah bai kamata majalisar tarayya ta yi zama na musamman akan waɗannan bayan Allah da an haka ba amma babu ruwansu babu wani abu da ake yi kawai abin kuma duk wanga maganganun da kun ha gani malamai ɗaya na kaɗan cewa wani abu su ma yanzu ka ba da lokaci sati guda sati biyu magana ta zama shan shayi ta bi iska to manzon Allah ya yi ta faɗa mana cikin hadisai ka ku manta dogon hadisin Sauban wanda Imam Ahmad ya fitar manzon Allah ya ce an yi kusa lokacin da za a yi muku taron dangi don Allah mun cimma lokacin ko ba mu kai ba wani sahabi ya tashi ya ce manzon Allah shin saboda karancin mu bamu da yawa halan manzon Allah ya ce bal antum yawma izin kasirun wannan lokaci kuna da yawa walakin nakun gusa'un ka gusa isaili sai dai ku tunkuba ce kamar tunkubar gebe yayi sharatu ka ga musulmin suna ta abin nan amma musulmin zukatan su basu da wani tasiri basu da kima basu da girma kun san gusa'un in kana son ka san gusa'un in an yi ruwan sama ka zo ka samu gota zaka ga ta kwasu yayi da leda da komai ta rufe gota in ka taka hwadawa za kai manzo Allah ya ce haka musulmi za su komawa yau a kashe hamsin gobe a kashe ɗari jibi a kashe kaza ba wani wanda ka magana ina kungiyoyin da ke magana akan kare haƙƙin bil adam duk ina kungiyoyin da ka cewa kungiyoyi na na human right bai kamata ma akai gwamnatin Najeriya kotun duniya ba game da irin wannan kashe-kashe da ake yi arewacin Najeriya ina kungiyoyi irin su na Komyo irin su da sauransu yanzu ina nasarar Islam bai kamata a ce sun yunkura sun yi wani abu ba sarakunanmu ya kamata a ce suna magana da mu saboda mu suke wakilta da sunan sarakunan addinin musulunci suke amma tsakaninku da Allah suna magana to tsakani da Allah mu dai abin da ya bayyana gare mu yanzu babu gwamnati Najeriya in ma akwai gwamnati to da ɗan arewa saboda rayuwar ɗan arewa ta zama bata da bambanci da rayuwar dabba bata da bambanci da rayuwar kiyashi an kashe mu yau an kashe mu gobe an kashe mu jibi sannan ku kalli shi kai ne shugaban kasar alama ta nuna butun butumi na ka jagorancin Najeriya bai ma san me ake cike ba mi ka nuna haka majalisa ho kasafi na kuɗi ho an kace shugaban kasa ya kawo yazo ya kawo majalisa ya aje musu gongon banza babu koli don Allah wannan ya ma san abin da kenan kun ga wani hoto na kawai an ka aje muna ana juya mu remote control yana hannun wasu kasashen waje suna juya mu Abin da sun kaga dama shi ake yau hudan arewa ya kai bakin ciki ya kai yana cewa Allah ya sa a samu juyin mulki Najeriya haka yan arewa ka cewa in ba ku sani ba ku manyan kasa ku sani wallahi dan arewacin Najeriya yanzu abin da ka ca gara ma ya zama ba a samu inci ba da halin da muke cikin musamman mu dai nan yankunan Sokoto Zamfara Katsina da sauran yankuna saboda haka ya kamata a ce an tashi an yi abin da ya dace kuma wallahi ana iya yin wani abu game da matsalolin da ka faruwa yanzu ku kalli wannan ta'addanci da an kai na farko dai a biya diya bayan an biya diya waɗanda sun kai wannan ta'addanci a hukunta shi wannan shine ka'ida assalamu alaikum aminu salam wasu ƴan jarida ne suka zo suke son za su yi magana da kai oke ba matsala su shigo to dakta um, a bisa rahotannin da muke samu na wannan makon na cikin gidajen rediyon mu magana ta ko ina al'umma suke yi akan cibiyar al'ansar islamic medicine center hakan ya samu ka garzayo domin mu zo mu ji daga bakinka. Ta fannin kasashen itare ma rahotannin da muke samu kenan a cikin wannan makon akan cibiyar al'ansar Islamic Medicine. Da farko dai komai na Allah ne, kuma ita gaskiya duk binnetin da aka yi wata rana sai ta bayyana. Allah ya karrama ɗan adam yasa muke ba wa kowa kulawa duk wanda Allah ya kashi wannan cibiya ta mai albarka muna ba da dukkan lokutan mu domin saurara matsalolin marasa lafiyar mu. aikatan mu sun kware wajen bincike kafin su ba wa mutum maganin da ya dace da cutar shi mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika sakonnin mu sassan ƙasashe daban-daban har da nan gida Najeriya kuma kowa yana amsar saƙonsa ba tare da an samu matsala ba cikin aminci magungunan mu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci ina kyautata zaton samun shaida daga al'ummar da suka karɓi maganunan suka samu waraka da kansu suke mana talla wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku muna ba da maganin hiv muna ba da maganin istimina'i wanda yake haifar da matsaloli kamar haka saurin inzali yayin kusantuwa da iyali kuma yana jawo kankancewar gaba kuma yana kawo bugun zuciya zuciya za ta dinga aiki fiye da aikinta yana haifar da yawan mantuwa a wani lokaci ma sai ka ɗauka sihiri aka ma kusan mu sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini da kuma ciwon siga ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanadan mana su ma ɓangaren mata muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki ɓangaren zubewar gashi ko gyaran aure da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. A ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma dangane da kulawa da lafiya sannan kuma a ina za a samu wannan rashin naku. Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allah cikin nutsuwa. Kuma cibiyar al'ansar a shirye take da ba da gudunmawa ga duk masu ɗauke da wasu matsaloli da ba masu san me yake damun su ba. Cibiyar al'asar za ta gwada ka ɗora ka a kan maganin da ya dace da cutar ka. Sannan kuma za a samu babban reshen da ke cikin garin Kano, sharaɗa Ja'i. daidai gidan man ɗan murna. A garin Gombe kuma za ku same mu a tashan duku Allajin Yara Plaza, shago mai namba bakwai. A garin Abuja kuma za ku same mu a AYAMS Plaza Orange Market. A jamhuriyar Nijar za ku same mu a Maraɗi daura da masallacin Jingili saman Benin Janu. Cibiyar Al'ansar tana aika saƙonta a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci da yardar Allah. To masha Allah, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Da fatan dai kun samu gamsassun amsoshin da kuke bukata waɗanda kuka daɗe kuna tambayar mu dangane cibiyar Al'ansar Islamic Medicine Center. Mun gode.